ba don komi ba sai don gabatar da walima ta ɗaya daga cikin ɗan uwa malama hafsa da yake ban san sunan mijin ba ne sunan mijin hamza hamzawa malam hamza muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba su zama lafiya Allah ya ba su dariya tsayi ba ba tare da ɓata lokaci ba za mu gabatar da babban malaminmu ɗaya daga cikin limamman manya-manyan masallatai na argungu masallacin sarki sama'ila mera kuma abinda larabawa suke cewa ma'aruf la yu'arraf sananne ba sai an faɗa mutane an yi ta'arifin shi ba shine malaminmu a sheikh malam nasir mera in allah ya da shi zai gabatar mana da karatu da shawarwari da abin da ya kamata a amarya ta sani Allah ya malam jagora ya ba mu ikon da abin aiki da abin da zai karantar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 عليه وآله وسلم أشر الأمور مهدساتها وإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجئها إلى النار ‘Yan uwa iyayenmu mata da muka haɗu a wannan farfajiyar gida, gidan Alhaji Usman wanda aka yi kira da manin sarki a ba don komai ba sai domin taya juna murna bisa ga auren ɗaya daga cikin 'ya'yansa malama hafsa usman wanda allah cikin yardarsa ya ƙaddarci ya ba ta arzikin samun miji na aure a wannan gayyata kuma gayyata ce asalinta da aka yi wa babban malaminmu wato a sheik abubakar giro argungu shi ya kamata a ce ya zo ya yi wannan karatu amma kasancewar uzurra da shagulgula da suke gaban malam to shi ne sai muka wakilci malam domin gabatar da wannan karatun sun ɗazu ɗan uwa wato shayar Hussein Abubakar Giro Argungu yake ta kokarin sai ya muku bayanin ne awa To alhamdulillah kusan dai mu a nan kusan kowa ya san mu tsakani da Allah sai dai kawai abubuwa da suke tafiya yau da kullun dole ne abubuwa a bi su a hankali. Tsakani da Allah wannan gayyata ya gaya mana ita kusan kwanaki da nisa cewa an yi wannan gayyata kuma gamu muna da samina da ake gabatarwa a masallaci na sheikh abubakar jumi da ke nan cikin garin argungu to amma dai duk da haka ya yi tsaitsayin daka ganin cewa wannan walima din an yi ta tsakani da allah ina girgiza masa kwarai da gaske ya yi kokaki don ba don dagewarsa ba da nacinsa tsakani da Allah karatun nan ba zai yi ba amma malam muna kara addu'a Sheikh Hussein Abubakar Giro Allah ya kara marayuwa rayuwa albarka Allah muna roƙonka irin ɗaukaka da kawa Sheikh Abubakar Giro Allah kawa Sheikh Hussein ya da ita domin abin da ake so kullum ba wai ɗaya kama uban ba so aka ya wuce uba mu fatan mu kullum ita ce addu'a ku kuma gashi Allah madaukakin sarki tun malam yana da ransa wannan addu'ar da muke yi ta fara tasiri yau alhamdulillah kudin nan da kun san wannan bawan Allah wallahi tallahi da ba za a ci shi zai zo yana tsaye yana jiran ku ba da za ki je wani wuri in ki ga dandazon jama'a shi ana jiran shi shi ya zo to kun san galibi in mutum na na gida ba a sanin muhimmancin a ce har shi zai zo ya shirya ya jira wani ayi waye ayi waye wannan tsakani da Allah abu ne wanda ya yi dai babin tawazu kawai saboda ku ku san muhimmancin sa ina gaya miki da za ki bar nan yanzu argungu a ce yana da gayyata a zaria ko yana da gayyata a abuja ko yana da gayyata a abuja ki ce ke san shi son kika ki magana da shi wallahi da sai ke sha hauci don ba za ki samu da ba wallahi ta ma matsa kusa da shi ba za a baki dama to amma kun san mutum yana gidansu kuma dole ya hankali to don haka muna addu'a irin fafutuka da aikin da ya yi. Allah ya saka mishi da alkhairi kuma wannan abin ya gaje shi ne da mahaifinsa sai abubakar Gero argungu mutum ne babban mutum da Allah ya daga darajar shi a duniya Allah ya mai matsayi amma duk da haka ga mu ƙananan yara almajiransa amma haka za ka ga malam yana riƙa hannuwan mu yana tafiya tare da mu muna addu'a Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana iyaye mata da yake gashi amarya ina jin ta riga ta iso to alhamdulillah tun da zo amarya ta iso to abin da nake so yi magana akai ina so in yi magana ne dangane da wato asharu asbaban lissa'adatu zawjayn wato hanyoyi guda goma da suke jawo ma ma'aurata samun riba a cikin rayuwarsu ta auratayya. Kun ga na so a ce waliman nan ango yana nan zaune. Domin ita ɗaya ta ji wannan karatun kane da Allah an rago. Amma ban ne ba ƙilar, ko ƙilar rakodin zai iya kai gare shi a hanyar rakodin to wannan kuma wani abu ne daga Allah. Amma dai akwai buƙatar wannan karatun da muke yi. a ce angon nan ya saurari wannan karatu mu a argungu muna da rashin fahimta jiya mun yi karatu a birnin kebbi ango da amarya haka za a gan su zaune nan mutane na zuwa suna zazzaunawa ga su kuma an yi ɗauki mataki ba garwaya ake maza da mata kamar yadda kuka zaman nan naku ga kucan mu ga muna kun ga babu wani cuɗeɗeniya in hita su ai an sa ka'idar ga gis din mata ga maza kowa na ɓarayinsa to wannan yana taimakawa domin tsakani da Allah ku iyayenmu mata kuna na kokari yanzu inda barazana take da matsala wajen iyayenmu maza mata suke zuwa makaranta suke sauraron wa'azoji alal akalla a argungu duk macen da argungu zai wahala a ce ta yi da bata saurari wa'azi tun daga wa'azoji nan na walima amma da za ka je waliman mu ta maza da ƙyar ka samu matasanmu ka ga magidantanmu sun zo sun zauna suna saurari a masallacin juma'a ba sa zuwa sai liman ya zo da su da liman suna gugurmaya wasu ma sai liman ya zo jiri hudu ba da ake ba sa saurare da ake ta samun matsaloli ga mata Allah ya sun fahimci addini amma mazan suna ja da baya kuma wallahi mata har gungun kuma Allah godiya wallahi ina gaya muku duk Najeriya duk wata lokal gamba da akwai wallahi idan ka zo argungu kana tabbatar da mata argungu suna zuwa makaranta wallahi in ka ga rayuwar wasu mata sai ka kuka da hawaye saboda ni ba sa samun karantarwa ba sa samun wa'azantarwa amma ku Allah ya yi muku wannan arziki sai ka iyaye mata ababe ne guda goma hanyoyi ne guda goma in lokaci ya ba mu dama mu ambace su in ba a samu dama ba sai a yi hankali da abin da aka samu daga baya in ba shi ma she ya yi ta'aliki cikin abubuwan da muka yi magana ko kuma wasu abubuwa da adda muhimmanci na a gaya mu wato na farko daga cikin abin da yake taimakawa a cikin zamantakewar ma'aurata guda biyu wato shine idan ma'aurata guda biyu suna son rayuwarsu ta yi albarka suna son su azurta su duka biyu suna son su ji daɗin zamantakewa auratayyarsu wato na farko shine wato su dinga mutunta junansu an gane su dinga mutunta juna ita amarya ta dinga mutunta mai gidanta mijinta ya dinga mutunta ta ƙur'ani ya yi maganar kowa ƙur'ani ya yi maganar miji ya girmama matarsa ba ta su girmama miji yana daga cikin matsalar da muke fuskanta yau abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya shine za ka ga mutum ya auri mace tana so da yana son ta amma da an yi aure aka ɗaya da an ganci girmamawa da mutuntawa an kawo da to wannan rashin girmamawar da wannan rashin mutuntawar yana sa ma'aurata su rasa samun rabauta cikin rayuwar aurensu daga lokacin da ke ba ta girmama mijinki ba ki san daraja ta ba ba ki mutunta shi ba ki martaba shi to wallahi an samu matsala daga lokacin da shi kuma baya kiman taki baya darajar taki baya baki matsayinki to yaushe kuma za ku zauna lahiya ake da shi wanda ita ce matsalar da muke fuskanta to da haka Allah subhanahu ta'ala ya yi magana da kowane bangare bangaren namiji bangaren mace in babu mutunci auren ba ba za a yi shi girma da mutuntawa da darajantawa ya kawo shi angon ya zo ya nemi wannan amaryar ya ce yana son ta aure saboda mutuntawa da girmamawa iyayenta suka ce sun yadda da halinsa na kware sun yadda da tarbiyya sai sun yadda da addini ne sun yadda da halayen iyaye ne sun yadda iyayensa sun yadda su haɗa zuriya da shi yanzuwa wannan abin da za ta haihuwa ɗa daga us haka yake kamar ɗan tiket da ɗanta zai yi aikin lada sai an ba alhaji usman lada saboda jikarsa ne matsada matsayin shi matsayin ɗanta ne to a shi kun ga iya karimci da darajar tawa an yi shi to don haka akwai buƙatar ya mutunta ta ya san ina ya ɗauko ta gidan wa ya ɗauko ta suwaye suka ba shi aurenta ya aka yi wace hanya ya bi har ya samu damar da ya samu damar magana da ita har ya samu damar da aka ba dama ya shigo gida ya kawo kayan shigowa gida a yi magana aure wallahi da yawa mu maza muna mantawa da wannan karimci idan namiji na son mace kamar ya kuwata ya je ya ga ƙaunar babanta ya je ya ga ƙaunar mamanta da ƙaunar babanta ba cikin gari take ba da za a ce wani gari na wallahi haka sai ɗauki mota shata jiki ne mai rawa ya je ya kanta ana murna a ku so ga surukina ita ma ta gayyata ɗan uwanta a gayyata kawaye ga surukinta amma abin takaici da ban haushi da an yi aure da wata ɗaya ko wata biyu sai ya dawo ana cin sa ai ga maman mu nan oh ita ta ai baga da eh, yawa na ta ya baka ka mun ci da mun ci oh to to ni sauri ni kai ina don Allah jama'a an yi mutunci yanzu wannan mata za ta ga mutuncin shi wannan abun shi ya jawo matsala su ku iyaye mata sai su ga a'a ashe yaron nan bai da mutunci ashe yaron nan bai san kansa ba ke kan ci aure ba lokacin da suna an samu matsala to abin da nake kira ga resu su ma iyaye su zama sannan mu kuma iyaye mata in kun duba kuma akwai karancin girmamawa da mutuntawa yau mace ba wanda ta rena wanda take so ta turmuza shi gaban al'umma ta kunya ta shi ta wulakanta shi wallahi irin mijin ta aure wallahi yau da kana da wani matsayi a gwamnati ko kana da wani matsayi a shugabanci na addini wallahi in ba Allah ya cece ka ba mata kafar da kai taimaka zikitin ta tona ma kaban ta ba ana magana to ai liman nan liman da ni wanga a liman Allah ya tsare liman mai da Allah ta ce mutunci da kuma mutunci ne babu girmamawa babu mutuntawa in za ta kiran suna ne arara nasuru da ni dai tsakani da Allah mata na ba su ce min nasu tsakani da Allah an ka ni malam suka ce min kowace cikin mata nan za su kira na sai dika ji ta ce malam wallahi ina jin daɗin abin da suka suna mutunta ni in wasu na ba sai su kira nasuru ba me za a yi to me za a yi amma wallahi duk sai su kira ni malam to ke ma ki dinga kiran mijinki da suna na karamawa ki dinga darajar tashi ki mutunta uwaye ki darajar tasu ba dun ba shi an kai ba a hajji haihuwa ta an ka duka yana da uwa yana da uba wannan uwar yau ta zama uwarki wannan uban nasa yau ya zama babanki in ke san kanki ma za ki kokari ki rungume su hannu biyu saboda ne su ne gatanki wallahi ran da ya taba ki akwai wata mata tana gaya ni ce ni malam in mun kai rigima da mai gida na ce je zuwa gidan ka sai ina tana na ce a wallahi inda mama ta zan sai ga ina ta shirya kaya ina Allah ya raka taki a tafiya a ina dan hutawa ta ce wallahi malam da na haɗa yan kaya na menene menene sai so dai ɗakin mama ta in aje kaya ko da yake ta sai ma ta ce o da tsawon gashin ya kuma wanda kai yanzu ne yanzu ni za ka wulakantawa yadda na sai na ɗauko na kawo ma an ka bada cikin mutuntawa cikin girmamawa cikin kaza ni za ka wulakantawa ni za ka wata wallahi uwa ma sai ta ce to in baka gyara da kai da wanka ba wallahi ni ku ban yaki ma ana haka ko ba ai to amma yaushe sai lokacin da ke din da ki je gidan kin mutunta uwa kuma dole ki hankuri da uwa kamar da ki hankuri da mahaifi ai mahaifi ce ne miki ba ke ko ba sai Allah tambayar fura ne mahaifiyar ka ne ma ba ba ka hankuri da ita haka yan mahaifiyar mijinki ta miki ba daidai ba ki hawo yan uwanki ne miki ba daidai ba a gidanku wanda kun kai to uwa guda uba guda uwa guda uba guda amma sai ta miki ba daidai ba ashe don kauna ta yi ko don ya sai ta miki ba daidai ba shi ma sai ki hakuri wannan yana taimakawa kwarai da gaske wajen samun azurta da rabauta tsakanin ma'aurata guda biyu kowa na mutunta wani kowa na darajarta wani kowa ya san kibar wani to sai haka zamantakewa auratayya tana shawa aurenku sai ya zama abin buga misali ya ce ka in kana son haga aure ka ga mata da miji shine da yi ga auren Hausa da mijinta ka gana wace Hausa? wace Hausa? Hausa alhaji usman kai auren nan ya bada shawa saboda ni kuna mutunta baya dacewa a ce mace miji ya shigo cikin gida yana magana ina kike kina san kwanta da ta cewa gane na ina kike gane na ne ga ki din ne kina jin sallama ke zaburo Allah ke mace mai gida barka da zuwa sanda zuwa sanda zuwa lahiya ka dawo haka na ganka a gaggauce eh in ce ga yayi zuwa kina share mai zuwa abubuwa na karramawa da girmamawa yana magana kina sassauta muryarki sama ga murya yanzu haka muke tsakaninku da Allah haka muke rayuwar mu yau in ana magana tsakanin miji da mata miji na kaɗa sassauta murya ta yace ha babu da kafa kauta su jiya na ji saurarawa kai wato su haka kaulakan kina ha ba sassauta murya su kan makautan mu jiya na ji sassauta murya ashe ka san su ma sun san ba ka da mutunci jama'a wannan yaushe za a daidaitawa za a daidaita hanya ta biyu daga cikin hanyoyin da suke kawo rabauta tsakanin ma'aurata guda biyu shine ana so ma'aurata guda biyu an yas'ala Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqa bainahum ana so mata da miji ango da amarya su dinga roƙon Allah ya sa soyayya da ƙauna masu ɗoriya tsakaninsu wallahi malama hamsa ba rikici ya ga aure wallahi sai ta addu'a duk wani wanda ki san zai addu'a in ki gaba da shi sai ya yi miki addu'a Allah ya baku zaman lafiya saboda aure sai da addu'a wani duk wayonka duk dubaranka duk garin cewa kai ai wani bai da matsala wallahi ba nan na ta in shi bai da matsala shi dan bai da matsala tambaya kuna da in shi mijin bai da matsala shi dan bai da matsala kullum an ka wayi gari fa shi dan sai ya tara tawakarsa ya tara bataliya ta ya tara zuriya ta sai ce to abin da naka so a shiga duniya loko loko sako sako kwarkwada kwarkwada a je a yi kokarin duk da za a yi aka cewa an yi banna bayan kasa bayan la'asar zai taki tara tawagarsa an an dawo sai ce to kowa ya min bayanin abin da wani ya ce yau bai gushe ba sai da yasa wani da shi da wani sun kai faɗa da ya ce ai suna yin shirya wani ya ce shi ko yau sai da ya hana mu wanta zuwa wurin karatu sai da ta kama hanya tana zuwa wurin da za a wa'azi sai ta ji muryar malam wada ta ita ko ba ta son wa'azi ne wanda ya yana wa'azi sai ya magana hijabi ita kuma ba ta son wa'azi ne sai ta juya sai ɗaya ce kayan kokari amma da saura kai ƙarshen ta sai lokacin da wani ya zo ya makansa kirari ya ce yau Zai gushe ba tsakanin wance da wance da an kai auren ta rana kaza ga watan kaza da an kai auren nan sai ce to yau ya yi sanadiyar wanan ne ya sake ta kuma sake uku sai dan ce to dan mutum kai ka yi kokari shi yasa kun ga abubuwan sai da addu'a sai da addu'a yanzu ku duba rayuwar da ba ta aure ba sai haka mutum da shi da mace sun koma kamar tif da taya amma da an yi aure sai ga ana samun matsaloli to galibi abubuwan nan shi kan ke haddasa su to saboda haka abinda ake so ga ma'aurata guda biyu su dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah ya yi musu gab da katar Allah ya haɗa hankulan ya sa kuna gani ko wazo sai ce to Allah ya haɗa hankulan kun ga wannan addu'a ba karamin muhimmanci gare ta saboda aure da kuma gani in ba a samu dace daga Allah ba wallahi an samu matsala saboda ana so ma'aurata guda biyu su dinga haɗa kansu suna addu'a da shi da ita suna roƙon Allah su dinga tashi cikin dare amarya ku tashi cikin dare ku dinga kiyamar laili ku dinga tashi cikin dare ku dinga kiyamar laili ke da mai gida kuna roƙon Allah ya ba ku zaman lafiya in kuna yin addu'ar kuna roƙon Allah Allah zai kawo muku zaman lafiya Allah zai kawo muku fahimtar juna Allah zai samu auren albarka auren zai shawa saboda wannan yana da matsar muhimmanci a ce ma'aurata guda biyu sun kula da wani kulawa da waɗannan abubuwan suna da matsar tasiri kulawa da addu'a domin jama'a ku sani addu'a tana magani ga abin da ya sauka da ma wanda zai sauka duk wata musiba duk wani bala'i addu'a na turewa don haka ina kira ga malama Hausa ku dinga addu'a ce da mai gidan in hita zai sai ce wani hita za yi ce awo to da Allah ya nan addu'a sanan albarka sai ce Allah shi muke albarka ce kai ma Allah shi muke albarka na ga wata mata wallahi haka ita ta kira mijinta ta waya muna tare da shi sai ce wani da Allah wata albarma ka faɗa gare zai ce ta wace irin albarma zai ce ce alhurma guda ta zai ce to wace iri don Allah abin da naka roƙon ka sai ce alsamin albarka zai ce to Allah shi inda na gane sai na ja ce Allah shi miki albarka zai ce amin kun ga wannan addu'ar kun ga wannan addu'ar mijin ki da miki addu'a wallahi albarka ba za su ta gare ki kadai ba zai sanadiyar addu'a da yake miki ko ciki ki samu ba za ki shiga wahala in ki zo haihuwa Allah zai kawo miki sauki ƴaƴan ki za su yi albarka jikokinku za su yi albarka gidanku Allah zai ka albarka baraka ina kira gare ku kula da wani na uku daga cikin hanyoyin da suke kawo samun rabautar ma'aurata guda biyu wato shine istinabu zunubi wal ma'asi istinabu zunubi wal ma'asi shine ana so mata da miji su nisanci aikata zunubi su nisanci saba ma Allah kun ga abubuwan nan da ake yanzu a aure a ce sai an yi kaza sai an yi kaza sai an saba ma Allah wallahi abubuwan nan ba su kyale ba wallahi ba su kyale suna jawo ma bawa shiga wahala suna jawo ma bawa rashin zaman lafiya suna hana muku rashin samun rabo suna jawo muku matsala in za ku yi aure ku hankura duk wani program da ake wanda bai da alaka da addini a kauce masu ku kauce ku yi abin da a addini abin da duk ba addini ba ne saba ma Allah ne ba za a saba ma Allah a zauna lahiya ba bayan da za a yi a saba ma Allah a zauna lahiya zunubi shu'umin abu ne yana biyowa baya ga mai aikata shi Sadaka ina kira gare ku ko cikin zamantakewa ku ta auratayya ku nisanci saba ma Allah daga cikin abubuwa da saba ma Allah da ake cikin zamantakewar aure miji yana yiwa ya nemi mace wasu abubuwa waɗanda shari'a ba ta yadda da su ba akwai mazajen da suke neman su yi kwanciya da mace ta duburarta karki yarda da wannan miji ma haramun ne daga cikinsu akwai namijin da yake son ya dinga kwanciya da mace tana shirye jinin haihuwa wani mace na haihuwa zai ce kwanciya da ita ta guje mu wannan wayannan abubuwan ba sa kawo zaman lahiya Allah ba zai bari ku zauna lahiya ba matsar kuna taka doka ce don haka duk wani abin da ke san sabon Allah na ki nisance shi duk wani abu na saba ma Allah ki guje masa shi ma mai gidanki ya guje masa wannan abin zai tasiri kwarai da gaske wajen samun zaman lahiya. na hudu shi ne, salatu raka'atai ne ku sallaci raka'a guda biyu ke da miji idan aka kai ki gidan miji kada ki kuskura in dai ba kina da lalura ba sai kun yi sallar nafila raka'a biyu sallar nafila raka'a nawa raka'a biyu shine liman ya shiga gaba ya koma baya nai ya jagoranci sallar ba a ce sai sura kaza ba duk surar ta sauka ba ma hamsa ki da kyau kada wacce kuskura ba a yi sallar nan ba wa. in dai ba lalura gare ki ba. duk gajiyar da kika ji duk wuyar da kika ji duk hidimomi kuma wallahi in bakwai Allah ba na rike da Allah shi ba zai bari a yi su ba kun ga nan guda biyu in ba ko ta yi ba wallahi shi bai bari saboda ya san in an ka yi su an yi daga kakin ɓannar da ya san shi ba sai samu yi ta ana so kuna zuwa mai gida na shigowa cikin ɗaki in san samu ne ya zo da alwalashi ke ma ko da yake zuwa kina da alwalashi don haka da zuwa nai dama in zai zo zai sallama in yayi sallama ki ansa da sallama yana cewa assalamu alaikum yace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya amsa sallama yace ahlan wa sahlan barka da zuwa cikin maganganu masu daɗi da ke to karka mance mai na tula raka'a daga nan sai ya shiga gaba ya aza ta dinai ya aza naki ya kina baya ba jerawa aka yi ba ba jerawa aka yi ba zai wuce gaba ke ma kina baya kafaɗi ne na gaba kafaɗin kina baya sai ya kabbarta ya karanta fatiha da sura duwar ta sawaka fatiha da sura duwar ta sawaka ya yi tahiya ya sallami sai ya juyo yana juyowa sai ya ɗaga hannu shi addu'a ya ce Allahumma ijma'a bainana ma jama'ata da khairin wa farriq bainana idza ana bi khairi da wasu addu'o'i masu kama da wannan eh ta addu'a kin kira ta amin amin amin amin bayan an ƙara wannan wannan shi zai kai mu zuwa ga abu na biyar abu na biyar shine wada'u yadil yumna ala nasiyatim ra'ati ana so mutum ya ɗauki hannunsa na dama ya tsora saman kanki abinda ake so ki bashi haɗin kai shi ɗaya ke so wuri in ma bai yi baki ce ana gama sallar nan sai ce to ba kai min addu'a a za hannunka na dama ta kai a wannan lokaci yan san samu ne ana so ki ɗan ja wannan ɗan kwalin nashi baya sai ya aza hannu ne ta kai daga abubuwa na ɗan fara ranar jiwa sai yanzu ke ya ɗauki hannu ne inda kina dan jan ɗar ɗar ɗar da tsoro tun an rage miki jin tsoro tun da shari'a ce ta ce ya ɗauki hannu nai ya aza da tukanki ran da suke duniya ɗa namiji bai taɓa taɓa jikinki ba ko bai taɓa aza hannu nai tukanki ba to amma da suke mijin kina na aure zai ya ɗauka hannunsa na dama mai albarka hannun dama in kika ya sami hannu ki ce a ah, a dama ya ɗauka hannun nan mai albarka da dama sai ya aza saman kanki sai ya yi addu'a ya ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharra ma jabaltaha alai ke ko nan baki cewa komai kuma ba wanda ya take ko ki rika goci ne dan naji wani malami ya ce wai ko da rika goci ne sai mai addu'a na ji dori ba taba jin wannan a'a ke ba abin da zaki an yi abin da shari'a ta ce Ma'ana wannan addu'a Allah ina roƙonka alkhairin wannan matattawa. Allah ka hada da cikin alkhairinta ina neman tsarinka daga sharrinta wanda ka halitta ta da shi Allah ka kare ta saboda kun ga wannan addu'ar duk da shedannun aljannu a gamace, irin abin da ake kira maradul jinni kun gane maradul jinni irin kangararrun aljannun nan wayanda ko aure ba ta bari mace ta yi to irin wayannan aljannun in ma akwai wanda a tare da ke mijin na aza hannu ne ga kanki yana baya baya da shi da ke ce sai shi kenan sai an jima in mace na da namijin ne ku gaya ma mijinta ya mata wannan addu'a ya mata wannan addu'a kamin a yi kwanciya aure kamin ya taɗa komai nata ya mata wannan addu'a ya kuwa ga muke gaya muku yan mata ku daina amincewa don mu suna da ɗan aure tun waje a fara taɓa taɓa wallahi da zarar an kace mu suna da ɗan aure tun waje can hira ta yi daɗi zai ce kai amma zo da ya bani shawara ki sauke hannun ki a'udhu billahi me kai ka kana sauri kana gaggawa me zai sa ka tafi hannuna to yan mata yanzu ba su yi haka dan ku zan yi haka in ku ne muna haka dan mun marmarin mun hijin kaunan mun hijin son wallahi da zaran namiji duk da hira ga kuwa gani ana dafewa in kina da wayo barbari a dade ana da namiji ya zo an nan taba hira minti goma sha biyar minti ishirin sai ki ce to ai wani ya isa hira ka haka ne da aljima sai ce ban gane sai anjima sai ce sai anjima assalamu alaikum sai ce wai kai daga ce kwarai sai barakar wanda za a kai maka gani ga wata rana sai zuwa shiri sai zuwa gina sai zuwa shirye-shirye sai zuwa haɗa abubuwa da aure in kana so in so mai tafiya sai gari ya waye to Allah zai kama jiki ne ko ba zai kama jiki ne ba to amma wai yarinya tun waje mai ta aure ya zo an yi zaune irin saman gada ake kira noga ya samu banza ta yi shi kan zaune kusa gare shi dan ana hira ya dan matso sai ma ke dan matso to yoce zai sai ya tattala ya farkata wani abu shi dina yoce zai kama jiki ya sai su da kudin aure tun da nan waje ke fara ba kanki iyan ku da kuwa gani ana musu wulakanci wasu ma sun sai wulakanci ne tun waje in ba ku sani ba uwaye ku sani hajiya kulkuna ji yaran matsalar su su ke ba waɗanda ka ba su aure kansu tun ana waje mista ku kuka samu martaba da daraja ga kunan gidajen mazajen ku da shekarun ku kun zauna lafiya saboda ni na ku lokaci martaba ta san ta yi zaunar da ɗan namiji ana shillalo da ƙawahu ƙawa sai ta bige ta ta in ta bige ta shi ba in mace ta zo ana hira can suka komawa miji yana na ba haka aka yi ba wani lokaci ma kuma tarihin fuskarta, ba haka ake rayuwar ba an samu zaman lahiya to amma mu yanzu wai namiji yana faɗa mace aure sai ɗauke ta ya je gulma sai ɗauke ta ya je sauwa sai ɗauke ta ya je inda wata aure uwarta da abba yawa ai duk ya shayi abubuwa tun da ya goya ta bisa mashe a a ce to me alaƙa ce ya goya ta bisa mashe malam sai ne ina hujja ya goya ta saman mashin jama'a ku duba abin nan wa uwayen ɗiya ku duba wa an kulla gaskiya dan mashin roba roba suka zuwa su aro wani ba ko shi na ba na aboki ne roba roba an kina su cikin san matsalar roba roba in dan kina da roba roba ce goya ki ga roba roba wanda ke san doki haka yake ana ta yana wani zukur zukur zukur wanda duk an ba zuwa haka kusa gare ne to ku dai ne da wannan wannan yana taimakawa kwarai da gaske sannan abu na shidda shine sabaru saujeni shine wato ma'aurata guda biyu su zama masu haƙuri saboda jai ma'aurata su zama masu haƙuri su zama suna haƙuri da junansu ana so ki dinga haƙuri da miji miji ya dinga haƙuri da ke idan ya kasance ba ka haƙuri da mijinki ba ya haƙuri da ke ba inda sa'an ko ina ba ku zuwa aurenku ba zai je ko ina ba jama'a saurara wasu sun shigo yanzu nan surutu ya yi yawa to wanda suka shigo kenan su sa kawo surutu to bari mu sadaki hakan muna iya dakatawa haka aiko to a saurara haƙuri zamantakewa sai na wallahi ba ta yi sai da hankali don Allah iyaye mata ku gaya ma ku su zama masu hankali shan su ba su ga kuma hankali kun kai da mazajen ku ba wai matsalar da ake yau wai yariya na jin wai miji bai mata fada wai don me za ta yi wada mata kafa ne to ke wa yace miki don kina mata mutum bai miki wada miji wa uba ne miji anina miji yana iya zama wa miji yana iya zama ko a'a don me in su kuskure ba zai miki fada dole ya miki fada dole ya ce ki gyara halinki dole ya ce ki gyara ɗabi'unki don me ba zai miki fada ba saboda haka dole mace ta zama mai hankuri sannan ku mata ku zama masu hankuri da mu ku zama masu hankuri da mu mu ma ku zama masu hankuri da mu ana so namiji daga cikin turbar da za ta ku zauna lahiya da mace shine in ta yi da ka dinga so da kai ba ka cewa duk abin da mace ta yi maka sai ka raba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce istausu bil misali khaira ine muku wasiya dangane da mata ku musu wasiya ta alkhairi mazaje su zauna da su lamai lahiya su yi hankuri da su to da haka dole sai mu zama masu hankuri da su kar ki ɗauka ba iya samun matsala tun da dai zama ne ya haɗa ku dole a samu matsala dole a samu matsala to da haka ku zama masu hankuri da su na bakwai wato shine shukuru sauce wato ana so ma'aurata guda biyu su dinga yi Allah godiya an gane ku? wato ana so ma'aurata guda biyu su dinga yi Allah godiya akan ni'imar da ya musu mecece ni'imar ni'imar aure yanzu ga malama hafsa eh ga ta Allah ya taimake ta ta yi aure yau waɗanda asfa'an suna nan birjit ba su mijin aure ba shi ma mai gidanta da za ga akwai abokansu wanda ba su yi aure ba amma Allah ya yi musu wannan ni'imar ta aure Allah ya azurta su ya ba su dama ta aure jama'a ku sani aure darajar gidan su mace bai ta samu miji ba sanin da kuna lura da haka don kina ɗaya babban gida wallahi zai saki samu miji don akwai ɗayan babban gida da yawa wanda ba su ga aure ba kasancewa baban ki babban siyasa ba shi ka saki samu mijin aure ba kasancewar kina da kyau ba shi da sake samu miji aure ba don ga wasu nan masu kyau ba samu da aure ba amma aure abu ne daga Allah arziki ne daga Allah wanda Allah ya ɗebo miki saboda da haka abinda ake so ana so ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ku dinga yi ma Allah godiya ko wace kun ka sauna ku yi ma Allah godiya da godiya ta za'awa Allah godiya ta baki haka ɗai. mijin ki kalle shi ya kalle ki sai da ka wani ne dai wallahi na gode ma Allah da ya bani kai shi ko ya kalle ki sai ce oh, oh kai Allah na gode maka da ka bani wanci ka hada mu wannan ba karamin arziki bane Allah ya hada kori daya Allah ya ba ku dama abu na takwas daga cikin wannan godiyar suna da amfani mai yawa in mutum na godiya ga Allah duk wani bala'i da musiba Allah na ture ba don haka abu na takwas na takwas ne ko abu na takwas shine izharul mawaddati wal muhabbat ku saurara ku ci, ma'aurata ana son izharul mawaddati wal muhabba ana so mata da miji su dinga nuna ma junansu so da kauna jama'a manufar aurewa an gina aure ne bisa ga ƙauna jama'a muna ji ko aure an gina shi ne bisa ga me to da ƙauna yanzu malama hamsa auren nan da aka yi ba auren ƙauna da soyayya na ba aure ne na soyayya ko ku auren dole kun kai mata ina wayanta waye guda ji auren dole kun kai mata ba ita ce tana so ba ba ce ce yana so ba to alhamdulillah to abin da ake so tsakanin su yanzu ta rage na su bayyanar da kauna da soyayya tsakanin su su dinga bayyanar da alama so da kauna daga cikin alamomi na nuna miji yana kaunan mace mace na kaunan miji shine ta samu wani suna mai daɗi ta dinga kiran mijin da shi kuna ji ko suna mai daɗi akwai waɗanda tun kamin a yi aure har tattaunawa aka yi wani irin suna namiji ya hisu don haka wallahi bari in gaya muku na san wata mata da mijinta saboda sunan da ta mijin suna mai daɗi da ta mijin na irin su suwiti da suwiti na sana ina ya ki gani wata cakai ma da ya yi nauyi mace ta ce mijinta haka don mi don mi ba za ki ce mai haka nan ba eh fiye da shi ma ya akwai ki ce wallahi na ga wata mata da abu abincin zamanta a kan ɗai irin sunan da ita matar ta shigo ta biyu ta kawa mijin na ƙauna da soyayya ita ko ba ta iyawa sai ya zamana kullum ta ɗauki ta kashi je ta gaba ta kashe ta ita ko da ya zo cikin gida sannuwa ne da sunan nan na girmamawa ba zan haɗa sunan ba ka in haɗa hitina amma wani suna na na mutuntawa da girmamawa take masa to wannan yana ƙara danƙon soyayya tsakanin mata da zai yana daga cikin abin da ke kawo izharul mawadda wal mahabba tsakanin ma'aurata su dinga wanka ta tare ta abuwan magana wanda ce kai amma dai ma inda ba wurin wa'azi da ba eh? a dinga wanka ta ai duwa da ba taɓa wanka da ita da mijinta tare ba wallahi ba ta ma ji daɗin duniya ita duniya da kayan mata ɗaya na ta in kina son ki more ki san abin da aka ce maso ki samu ƙauna wurin mijinki ku yi wanka da ke da shi tare ki samu wani lokaci ko da abin bai zama kullum ba na aisha radiyallahu anha yana daga cikin abubuwan da matan manzo Allah ke bada labari suna wanka tare da su da manzon Allah suna wanka tare sai daga ke ma ku dinga yin wanka tare yin wankan nan tare yana ƙara tankon soyayyar tare sannan yana daga cikin izharul mawadda wal muhabba malamai suka ce shine ki dinga wato ɗaukar mijinki ki dinga in yana zaune ki dinga jayo shi kina aza kansa saman cinye ki yana ɗan kwantawa in baki taba wannan ba da Allah yanzu da an koma ki gwada in ya dawo da juma'a ya dawo gida sai ki ce san da zuwa cewa san sai ki dan maza kusa da abi yana dan matsuwa sai ki dan jahi lahiya asa abu da baka saba ba zai ce lahiya wance ki ce wallahi wani karatu na an kai mana wani ya in dafa ashi in ji abin da aka ji. ki a abinki ki azahi saman cinyarki ki ta lallashi ne da ya mai wasu abubuwa sai kwana ya fashe shi duk wanda ba su ba mijinta irin wannan ba Allah ta gwada wasu abubuwa ne za ga miji bai iya zuwa wani wuri ya irin dan kwanan ga na rana da aka yi dole sai ya dawo gida saboda ya san roman da yake samu malamai suka ce yana daga cikin izharul mawadda wal muhabba mata ta dinga kwanci tare da mijinta tare don kwana tare sai in akwai wata maslaha akwai maslaha da za ta sa a raba kwanci ku kun san ku da uwaye mata ku amma in babu maslaha in dama ta samu mu dinga kwanci shimfiɗa guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallama da ummu aisha tare suka kwanci amma in akwai wata maslaha ku fahimci magana ga fatau ka a ce a ce auren mutane ya mutu a ce to ai mala ya ce a zan kwanci ta akwai da lura bai yiwa gidanku matsatsen gida gidanku zai da yalwa jama'a ga yara sun taso kwata kwata kwata kwata ga su ki zo ki yi shehida da ke da miji kwanta wuri guda ga yara na kallo ina shawa amma da dubara sai ke shi su sannan sai ki ki dan lallaba sai ki kwanta ko da yake dan mulmuluwa yana dan mulmuluwa sai dinga jin wani abu haka a sheke ta to irin waɗannan abubuwan suna ƙara sa danƙon soyayya wani na bada labari cewa wallahi malam ka ga nan yana daga cikin dalilin da ban sa iya tafiya ba tare da matata saboda mun saba nan ko shi muna tare yace da na je wurin bakunci in ba tare da ita kai ba sai in ga ta bacci sai in ji dukkan cewa ta yi min waɗi saboda ita ta tarbiyyar kanta aka haka waɗannan abubuwan suna da muhimmanci wannan yana da kyau kwarai da sannan abu na tara kaɗin don suna da yawa abubuwan izharul mawadda wal muhabba din suna da yawa daga cikinsu daga cikin hanyoyin da suke kawo zaman lahiya shine wato husnul istiqbalus sauti Mun gane mace ta zama ta iya tarban mai gida wallahi an tsere wasu mata sai wasu mata wai kawai ba mata ba ba na ga da kuka tarban kawayen ku ba ba na ga wata in ta tsawata ta ruga da gudu duk da gina a wurin nan ba ta gani ido ruhe da sai ta rungumo mota don me ba kuwa mazajen ku haka nan kyakkyawan tarban mai gida ki iya kyakkyawan tarban mai gida ki iya kyakkyawar rakiyar mai gida in za a rakiyar mai gida wa ya kamata ya shiga gaba hajiya kun ke nuwa gatan baya. in mai gida bayan zai wuce ba yana min da yanzu kunga shi mai gida ne yanzu ba zai za a rakai ba saboda riga jama'a an gane zai yi ba to amma kaddata ba kowa in mace za ta rakiyar miji wa ya kamata ya shiga gaba ku ba da amsa ban ji ba wallahi na ga wata mata a unguwanmu kuna ji ko mijinta lebara ne kuna ji ko mijin lebara ne wallahi in bawa Allah nan na ta zuwa aiki irin wuraren arhejiyar na su baya wallahi matan nan Allah masa albarka kullu ne masa addu'a abinda matan nan kai raka mijin nan ta kai tana tafi suna hira suna tafi suna hira wallahi sai ta kawo shi sannan su ta miƙa mai abin da ya zo da shi ɗan zafin da ta yi mai shi sannan a yi musafaha sannan su wa ya hana wata ce to amma mala a yi matsala kuma wani lokaci ko da matsala kuka nuna kuka kushe mace eh haka ne to kai an guka jiya kaka kushe mata kyakkyawar rakiya ke da kayo mai fita to na yi muku tambaya hajji abul baki ba ansa eh ka shiga gaba ita kuma tana baya to wani lokaci da akwai lokacin da ita ya kamata ta shiga gaba saboda akwai wasu abubuwan da za ta yi amfani da su waɗanda zai sa yinin nan gaba ɗaya kama ganin ta ga idanu to shi yasa wani lokaci za ta shiga gaba wani in ki shiga gaba yana iya ganin girman kai na to in ki fahimta ka sai ki zo baya ko kuma a ɗan jera za ka malamai suka ce wani lokaci aka ɗan jera ne wani lokaci sai ka ɗan shiga gaba ina sai kira ɗan yin wasu abubuwa na da su irin na mata ana ɗaya masu abubuwa wanda zai sa inda ya je dai ba yadda sa ya iya mantuwa da na goma husnul tabassum wa kyakkyawan murmushi kyakkyawar dariya wato yana da kyau mace ta iya murmushi ta iya dariya murmushin da aka wa mai gida kowa ba awa shi dariyar da aka wa mai gida kowa ba awa irinta da saboda haka ki iya murmushi ki iya dariya wa mai gida zai zama na in ke iya dariya kai wato in kun ga wasu mata irin rayuwar da suke abin su ya baki mamaki saboda haka waɗannan abubuwa ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka kuma Allah ya bamu ikon wai wayannan ababe guda goma da muka ambata insha Allah idan aka kiyaye su in Allah ya yarda ma'aurata guda biyu za su azurta ina jin nan zan tsaya zan gabatar da wato ɗaya daga cikin maluman mu wato Sheikh wato Hussein Abubakar Giro Argungu shi ma ya ce mana wani abu don ba za a tashi ba zai shi wani abu ba muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka jagora Allah ya shige gaba Allah ya ce ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله